wannan dare daren lailatul qadari shine allah ta'ala ya ce ya fi wata dubu wata dubu kuma ana ƙiyasta shi da shekara tamanin da uku, kuma shine daren da allah ya kira shi inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin sannan daren lailatul qadar ana samun sa ne sau ɗaya a shekara a cikin wata ramadana kuma a goman ƙarshe a goman ƙarshen ma a mara abin da ake kira mara

to a nan ake sa ran dacewa da daren lailatul qadari sannan na aisha ta gaya mana annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi mahimman abubuwa guda uku domin dacewa da wannan dare na farko ai kaza ahlahu yakan tashi iyalansa gaba ɗaya su masu zagi dantsi. na biyu wa ahaya lailahu yakan raya dararen da ibada sannan na uku kuma shine wa shadda mi'izarahu yakan ɗaure gyautansa ma'ana alamar kinaya ce ta nisantan iyali muka kalli waɗannan abuwa guda uku za mu ga cewa daren lailatul kadari idan allah ya sa mutum ya dace da shi to ya samu babban ribar da tafi ya yi ibada ko ya shagala da wani aiki na bauta allah fiye da shekara tamanin 83 ko kuma fiye da wata dubu nana aisha ta tambayi manzon allah salama ta ce ya rasulallah idan allah ya sa na dace da daren lailatul kadari me kake ga zan roƙi Allah sai ce ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afuwa fa'afu anni alamomin da ake gane daren lailatul kadar da su su ne idan ana sanyi mai tsanani a wannan lokacin to za ka ga shi daren ba shi da sanyi sosai idan ana tsananin zafi a wannan lokacin to shi za ka ga bai da tsananin wato sanyi sosai a tsaka-tsaki yake kasancewa sannan washe gari rana kamar karfe 8 in ka kalle ta za ka ga ta fito haka dau alama cewa babu wani alaman cincin zana a gefenta wannan alama ce ta cewa jiya dare lailatul kadir ya wuce amma ba kamar da ake cewa mutane za a yaye maka duniya ka hango ka aba ko kuma ba za ka ji kare yayi haushi a ranan ba ko ba za ka ji jaki yayi haniniya ba duk waɗannan ba sa cikin alamomin wannan ita ce alamar da ta tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta wani ya ce to malam kawai a gaya mana rana kaza ne mana a'a hikimar Allah da ya ɓoye saboda so yake dararen guda goma ga baki ɗaya a raya su kuma in ka watakila daren da za ka tsallake yau wata kuma kila shine daren lalata qadar to kaga ashe kenan hikimar in ka raya dararen nan guda goma da ibada to a ciki dai ɗayansu tabbas ɗaya lailatul qadari ne so ba za a ce duka sai ka yi ta ka ƙi yin bacci gaba ɗaya ba a'a abinda ake so ka raba kai bacci ka tashi kai sallah kai bacci ka tashi kai sallah ka huta ka tashi kai sallah haka mutum zai dinga yi ya samu farko ya samu tsakiya ya samu ƙarshe